بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله ذا متاشي أولنا lokaci mai albarka a darasinmu na uku a cikin wannan littafi mai albarka littafin a tafsir tufi ilimin qur'an a wannan daura al'ilmi al-mukaffafa da ake gabatarwa a nan birnin sokoto za mu tashi a almabahas sani abin da ya shafi darasi na biyu a littafin ko kuma fasali na biyu kenan wanda yake wannan yana kunshi ne da abin da ya shafi sunayen alkur'ani mai girma da kuma sifofin alkur'ani da kuma yana da matukar muhimmanci a baban ulumul qur'an ya zama na mutum ya fahimci wannan malamai sun yi wa wannan babi wannan nau'i batutuwa masu tsarin gaske qala al mabahith thani asma'ul qur'an al qur'an al karim asma'un kaseera wa asma'i tadullu ala sharaf al musamma wa ulwi qadri mala asma'ul qur'an sunaye na al qur'ani mai girma yace lil qur'an asma'un kasira shi alqur'ani mai girma yana da sunaye masu yawan gaske wa kasratul asma kuma yawan sunaye tadullu ala sharafil musamma yana nuna girman wannan abin da ake ambata duk abin da ake ambata shi da sunan da ya wuce ɗaya ya wuce biyu yake da sunaye da yawa to lalle ilalla ya nuna kenan wannan abin yana da daraja yana da matsayi shine ma'anar wa kafaratul asma'i tadullu ala sharafi musamman wa ulul qadari kuma tana nuna girman matsayinsa duk abin da yake da sunaye da yawa to lalle ilalla yana nuna matsayinsa ba karamin matsayi bane babban matsayi ne wa ashharu hadhihi al-asma' malai mafi shaharar waɗannan sunaye da alqur'ani mai girma yake ɗauke da su sune kamar waɗannan suna na farko shine alqur'an ubangiji subhanahu wataala yana cewa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان da malam ya ambata mana suna daga cikin alkur'ani sunan shi alkur'an sai kuma ya ba mu dalili akan haka yace sunan shi alkur'an sai ba mu dalili a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa shahru ramadan watan watan azumin ramadan allazi unzila fil qur'an wanda yake a cikin sa ne aka saukata alkur'ani mai girma hudan linnas inda ke shi alqur'ani shiriya ne ga mutane wa ta min alhuda kuma yana dauke da bayanai na shiriya wal furqan da kuma rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wajen istidlal a cikin wannan shine unzila fi alqur'an da aka saukar da alqur'ani a cikin sa sai nuna mana alqur'an suna ne daga cikin sunayen alqur'ani mai girma kuma wani yana cikin abin da manazarta addinai suke magana akan shi cewar kamar yadda aka ambaci alkur'ani mai girma sunan alkur'ani a cikin alkur'ani to bible bai samu wannan ba babu sunan bible a cikin littafin bible Yana sunan daban littafin daban amma alkur'ani a cikin alkur'ani don aka faɗi sunansa nan wa zai bamu wata aya da take nuna alkur'ani a ciki banda wannan da muka ambata akwai in hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam nam akwai innahu alqur'anun karim akwai kuma inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila aktsara allazi hum fihi yakhtalifun wa minha alfurqan daga cikin sunayen alqur'ani mai girma akwai alfurqan ma'ana raba gaddama duk wanda inda ake gaddama wane ya ce a tsaya wane ya ce a zauna wane ya ce abu kaza musulunci ne wane ya ce abu kaza ba musulunci ba ne to abin da zai raba wannan gaddamar shine alqur'ani sai aka kira shi da alfurqan Allah madaukin sarki yana cewa tabarakal ladzi nazzal alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira tabarakal ladzi nazzal alfurqan albarka ta tabbata girmama ta tabbata ga wannan wanda yake nazzal alfurqana ya saukar da alfurqan ala abdihi gabawansa li yakuna lil alamin nadira dan ya kasance wa'azi ne ga halittu baki ɗayansu. su sai wannan ya nuna mana kenan ubangiji subhanahu wataala ya kirayi alqur'ani da sunan alfurqan din yace tabarakallazi nazzala alfurqana ya saukar da alfurqan banda wannan akwai wani wuri da Allah ta'ala ya kirayi qur'ani da alfurqan shine alkitab da shi alfurqan na banda ita fa mana alfurqan da ke cikin wannan shine alkitabun da aka bai ma annabi Musa mana an taura kenan ba littafin alqur'ani ba na'am wa anzala alfurqan kullu rada ke ko anzala alfurqan farko surat al-imran wa minha az-zikr daga cikin sunan alqur'ani mai girma akwai az-zikr fadatarwa tunasarwa Kina alqur'ani yana faɗakarwa yana tunasarwa kina in za ka yi wa'azi in za ka wa'azantar in za ka faɗakar in za ka yi nasiha da ƙur'ani za ka yi ba za bil ƙur'ani man ya kafu wa'i za ka kira shi da azzikir yana tunasowa Allah ta'ala ya ce inna na zanna zikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne mu waɗanda suka saukar da azzikir kuma lalle ilalla mu ne waɗanda za su ba shi kariya za su kare shi wata wal shahad a wannan ayar wato dare shine nazzalna az-zikra aka kira Al-Qur'ani da suna az zikir. mun samu sunaye guda uku kenan kuma kowane suna da dalili akan shi wa minha alkitab daga cikin sunan Al-Qur'ani mai girma akwai alkitab Allah ta'ala yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi anzala ala abdil kitab wanda ya saukar da littafi ga bawansa walam yaj'al lahu iwajan kwata kuta bai sanya ma wannan littafin wata karkata ba babu wata karkata a cikin littafin alqur'ani mai girma wata dalili shine anzala ala abdihi alkitab sai nuna mana ana kiran alqur'ani da alkitab zalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin alkitab kenan to wa zai ba mu wata ayar kuma take ma'ana take ta faɗa alkitab da nufin alqur'ani mai girma ai na faɗi ta wa hadha kitabun anzalna na'am barakallahu fikum sai wace حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين في أي فروع كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين لقد أنزلنا إليكم كتابا fihi zikirkum wannan jiri eh kitabun fusilat ayatuhu min ladun hakimin khabir Allah ta'budu illa Allah wa ma ada zalik mimma zikira annahu min asma'i wa ma ada zalik abinda ba waɗannan hudun da muka ambata ba don mun faɗi alquran ɗaya alfurqan biyu azzikir uku alkitab hudu sai ne ce to abinda ba waɗannan hudun ba min ma zikira daga cikin abin da aka faɗa annahu min asma'ihi cewa wai yana cikin sunayen alqur'ani kan lafzu karim kamar lafazin karim da Allah ta'ala ya ce innahu alqur'anu karimun ba muna magana kan qur'ani a yanzu ba kan karim wa lafzi mubarak da lafazin mubarak da Allah ta'ala ce wa hadha zikrun mubarakun nau kenan min biyu mun samu karim mun sami mubarak wa zalik da makamantan haka fatilka awsafu lil qur'an to waɗannan siffofi ne na alqur'ani la asma'ullah ba su ne na alqur'ani ba kuna ji da kyau yana abubuwan da ake faɗa a cikin karim alkarim sunan qur'ani ne almubarak sunan qur'ani ne malam yace ba suna bane sifa ce sai kuma malai ce wa nahwi zalik da makamantan haka kenan waɗannan abubuwa guda biyu da malam ya kawo karim da mubarak ya kawo su ne don buga misali ba su kenan ba inda za ka ƙara sai ya ƙara da aziz na uku kenan da Allah ta'ala ya ce wa innahu kitabun aziz to aziz sunan qur'ani ne a'a sifa ce ta qur'ani domin ka ta biyo na kira da Allah ta'ala ce wa innahu lakitabun kitab shi ne suna aziz din sifa ce ta alqur'ani mai girma kamar lafazin nur da Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wa anzalna ilaykum mun sauka muku da nuran mubina haske wannan haske kuma shine qur'ani ma'ana sifa ce ta qur'ani ba suna ne na qur'ani ba masa mana kenan masa ma'aziz ƙari kenan mun samu nur ƙari kenan mun samu kamar al-mubin qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi billahu min ittaba'a ridwanahu subul salam kamar majid bal wa qur'anun majid fi lawh mahfuz majid majid sunan al-qur'an ko sifa sifa ce bal huwa qur'anun majid qur'an shine sunan majid sifa ce ta ƙur'ani mai girma kamar labazin bashirin bashir da nazir ko kitabun fusilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa nazira shi qur'ani din bashiran wa nazira ne ma'ana sifoci sifa ce ba suna ne alqur'ani albashir ko na alqur'ani annazir ba a duk sifofi ne na alqur'ani mai girma to irin waɗannan al'amuran suna da matuƙar muhimmanci mutum ya gano su me da me yake shiga cikin sunan qur'ani kai tsaye menene da menene kuma yake shi siffa ne na alkur'ani mai girma ba suna ne na alkur'ani mai girma ba wannan a takaicen takaitawa shine abin da ya shafi bayani akan sunayen alkur'ani mai girma malam ya kawo mana sunaye guda hudu wanda yake kuma bayan dalilan da malam ya kawo ba za ka rasa samu wasu dalilan a cikin qur'ani ba dai kenan sannan kuma malam ya nuna mana akwai waɗansu abubuwan da ake cewa suna cikin sunayen ƙur'ani amma kuma a haƙiƙa ne ba sunayen alƙur'ani ba abin da suke ga alƙur'ani su ne sifofi ne na alƙur'ani mai girma قال رحمه الله المبحث الثالث معنى علوم القرآن abu na biyar abu na uku ma'ana fasali na uku ko darasi na uku ko bincike na uku ma'ana ulumul qur'an wai menene ma'anar ulumul qur'an da ake cewa wani yana karatu kan ulumul qur'an ai ulumul qur'an muke karantawa ai ana mana daura ta ulumul qur'an ai ya kamata in san ulumul qur'an ya kamata ka san ulumul qur'an wai shi ulumul qur'an din nan menene shi ana fatan mun fahimci wannan da kyau idan ga ce ulumul qur'an ko kai ka faɗa ma wani ko wani ya faɗa maka ko ga an rubuta a littafi suna wani littafin ulumul qur'an al-itqanu fi ulumul qur'an al-burhan fi ulumul qur'an at-tabsiratu fi ulumul qur'an darasu wai shi ulumul qur'an din menene shi qala rahimahullah هذا اللفظ مركب إضافي وله جزءان مضاف وهو علوم ومضاف إليه وهو القرآن ala hazal laf wannan lafazin da ka ɗauke shi na ulumul qur'an kuna ji da kyau murakkabun idafi an hada shi ne a babu mudaf da mudaf ilai shi ya kira murakkab al-idafi wanda aka hada shi akan mudaf da mudaf ilai duk abin da aka hada shi kan mudaf da mudaf ilai shi ya kira al-murakkabu al-idafi kamar me kamar ulumul qur'an kamar usulul hadith kamar usulul fiqh kamar abdullahi kamar abdurrahman duk wannan sunan su tarkib al akwai irin su tarkibul irin su siba wai siba daban waihi daban irin khaluwaihi kaharawaihi kaga waɗannan kahara daban wai kuma daban ina fata mun gane wannan da kyau haka zaga akwai tarakib da ake da su to sai malai ya ce wannan murakkabun ne idafi kenan ba murakkabun ne abin nan masjid ba wala hu juz'an malai ya ce yana da bangare guda biyu mudafun bangare na farko shine mudaf wa huwa ulum shine ulum ma'ana da muka ce ulumul qur'an yana da bangare guda biyu bangare na farko ulum bangare na biyu kuma alqur'an bangare na farko shine mudaf wa huwa ulum wa mudaf ilai bangare na biyu kuma shine mudaf ilai shine alqur'an kuma yadda muka ambata kamar usulul fiqh usul daban shine mudaf al-fiqh mudaf ilai shi ba a cewa usulul fiqh kuskure ne ɗalibi ilimi ya ce usulul fiqh sai dai ce usulul fiqh domin al fiqh mudaf ilayhi amma da ba a ce ulumul qur'anu kai kun bale ya da ulumul qur'an amma da ba a ce abdullahi sai dai abdullahi kamar ulumul hadith kaga ulum daban mudaf kenan al hadith mudaf ilayhi kamar mustalahul hadith mustalah daban al hadith daban kun ga fashin bakin da malam imani karan farko kenan ya ce akwai ulum daban kuma akwai alquran daban وله معنيان معنى باعتباره مراقبا إضافيا ومعنى باعتباره علما ويقتضي البحث العلمي بيان كل كل من طرفي هذا المراقب maliki cewa walahu ma'anayat saboda haka ulumul qur'an yana da ma'anoni guda biyu ma'anan bi itibarihi murakkaban idafiyyan akwai ma'ana ta farko idan muka sa tabarau mai hangen nesa muka kallace shi ta mahanga na mutaf da mutaf ilai ma'ana ta mahangar shi murakkabin ne idafi ma'ana an hada ulum da ƙor'an in muka kallaci nan akwai ma'ana da za a bashi wa ma'anan bi itibari alaman akwai kuma ma'ana ta biyu na mu kallaci ulumul ƙor'an mu ce ai wani fayyataccen suna ne shine alam اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقة to a lokacin da muka ce ulumul qur'an muka kallace shi a matsayin suna guda akwai ma'anar da ake mashi a lokacin da muka kallace ulumul qur'an a matsayin sunaye guda biyu ulum da qur'an akwai ma'anar da ake mashi shi sama ne yana da ma'anoni guda nawa guda biyu wa البحث العلمي بنتكينا al ينا bincike na ilimi yana hukunta cewa bayanin kulli min farfayn na cewa za a yi bayanin kowane daya daga cikin bangarorin nan guda biyu min farfai haza tarkib daga bangarorin wannan tarkib haɗa kalmomin da aka yi ma'ana za a yi bayani akan ulum za kuma a yi bayani akan sai ma da ya al-ulum din yace العلوم جمع علم والعلم في اللغة العربية مصدر بمعنى الفهم والمعرفة والمراد هنا كل علم يخدم القرآن الكريم ويتصل به ويستند إليه وينتظم ذلك علم تفسير وعلم أسباب النزول وعلم إعجاز القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم القراءات وعلم أد الآي وفواصلها وعلم الرسم العثماني وعلم اللغة العربية من نحو وبلاغة وسواهما ما لا يتي العلوم إذا كتي العلوم على وزن فعول كنكو جمع علم جمع علم والعلم شيكما علم في اللغة العربية أبن دار بك العربشي كل وراء علمي a gundarin bakin larabci masdarun asalin kalma ne bi ma'anar fahab wacce take da ma'anar fahimta wal ma'arifa da kuma sani wannan shine ilimi a gundarin bakin larabci wal muradu huna abinda muke nufi da ilimi a nan nan ina kenan nan sokoto nan madrasatu abdullahi bin mas'ud a'a a nan cikin ilmin ulumul qur'an ba wai cikin at-tafsira ba a'a nan inda yake magana kan ulumul qur'an abinda ake nufi da shi kullu ilmin duk wani ilmi yakhdumul qur'an al-karim da yake ma qur'ani hidima wannan jina da kyau duk wani ilimi da yake ma qur'ani hidima shi ake kira da ulumul qur'an gwargwadon hidimar da yake ma qur'ani gwargwadon yadda yake da alaka da Kur'ani. kuna ce na da kyau gwargwadon zan maimaita gwargwadon hidimar da yake ma gwargwadon yadda yake da matsayi a wurin alqur'ani saboda ga an ka dubi ilmomin da suke ma qur'ani hidima wani ilmin ya ɗara wani ilmin ilmin tajwidi yana cikin ilmin da yake ma qur'ani hidima ta ƙudda kut ko baya ciki yana ciki ilmin na haufa yana ciki a cikinsu wanne ya fi kusa a tajwid wannan shi da kyau ko a tajwid shi ya fi saboda shi a tajwid na ƙur'ani ne kadai shi za a yi karanta mawdu'uhu al-qur'an yau da inda ba ƙur'ani ba ba a yi ba za ka zo karanta a ba ka ce za ka rera ta da ake rera al-qur'ani ne girma sai malam ce wai tasulu bihi yana haɗuwa tunda mun ce ilimi shi ne kullu ilmin yakhdumu alquran alkarima duk ilmin da yake ma alqur'ani hidima to kenan wai tasulu bihi a nan yana haɗuwa da ulumul qur'an wai sanadu ilaihi abin nan kullu ilmin yakhdumu alquran alkarima wai tasul bihi wai sanadu ilaihi na'am iya nan ne ta'arifi din duk ilimin da yake ma alqur'ani hidima kuma yake haɗu da alqur'ani din kuma yake jinginuwa zuwa ga Qur'ani din to tunda mun faɗi haka wa yantasimu zalika ilmu tafsir ashe kenan ilmu tafsir yana ciki Na ilmu tafsir yana ma Qur'ani hidima ta wace fuska ta fuskar bayyana da ma'anonin Alƙur'ani mai girma wannan ji da kyau ko har ya zama na an ba kuma ta ba a darasin mu na farko muka ce shi ilmu tafsir zango ne bangare ne mai saman kansa a cikin ulumul qur'an wanda yake a karkashin sa akwai bangarori da dama akwai littafai da aka rubuta na musamman ma akan wannan kamar usulun fi tafsir na muhammad ibn salih al uthaymeen akwai bangare na ulumul qur'an kaɗan akwai kuma ilmu tafsir ma'ana idan aka ce ulumul qur'an aka shiru ilmu tafsir ya shiga amma idan aka ce ilmu tafsir aka shiru to ba duk abin da ke cikin ulumul qur'an yake shiga ilmu tafsir ba ɗaya kenan qal wa ilmu asibabin nuzul kenan ilmin asibabin nuzul shi ma ya shiga ciki Asibabin nuzul sabubban saukar aya lalle ilalla sanin sanadiyyar saukar aya yana da mahimmanci sosai wurin fahimta alkur'ani mai in baka san asibabin nuzul ba to lalle akwai hatsari sosai wurin mutum ya fahimci qur'ani a yadda yake misali ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون har yake ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا mattaqaw وعملوا الصالحات ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا إن الله يحب wa da Allah ta'ala ya bada bayani kan haramcin giya yace kuma a nisance ta kuna ji da kyau gaba kaɗan sai ce laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahu babu wani laifi ga waɗanda suka yi imani da Allah suka ayyuka suka aikata ayyuka na kwarai babu laifi a kansu fi ma ta'imu akan abin da suka dan dandana na me na kima idza ko mutun da in sun tsoron Allah wa amanu suka imani su mattaqau sannan suka imani wa amanu suka imani eh, wa asanu suka kyautata inna Allah yuhibbul muslimin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa me kinan ka ce kun ta surar magana da kyau ga dai ayoyin sun zo sun ce an haramta ta inna khamru wal maisir wal anhaz zuwa karshe sannan kuma bayan wuce ayoyin kuma sai aka ce laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma qa'imu idza mattaqaw amanu wa amilu salihat kuma taqaw amanu kuma taqaw wa hasanu to hada asbabun nuzul shi zai fayyace maka ayar sanadiyar saukar ayar shine bayan da Allah madaukakin sarki ya saukar da waccan ayar in haramta giya sai sahabbai suka ce ya rasulullah akwai yan uwan mu sahabbai da sun riga sun rasu sun mutu tun kafin wannan aya ta haramcin giya ta sauka kuma a wannan lokaci sun shata sun shata kafin a haramta ta kenan sun shata ba shan da suka mata ba akan zunubi ba tunda sun shata ne lokacin ba a hana shan ba to tunda sun shata lokacin da ba a hana shan ba za a kama su laifi a'a sun sabai suka ce ya rasulallah to mutanen mu yan uwanmu da suka mutu ga ta a cikin su ba sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati fi ma ta'imu cikin abin da suka sha kafin haramta ta amma kenan in ba binka koma asbabun nuzul ba da suka ce a'a kaga sai Qur'ani ya dauki asbabun nuzul din kawai yanzu ke zaka je kai bincike kan sanadiyya saukar ayar sai sanadiyya saukar ayar ya fassara maka ayar wannan kenan da kyau shi ma bangare ne mai zaman kanshi an yi rubutu masu tarin yawa akan asbabun nuzul akwai lubabul abinna asbabul hadi abinna asbabul nuzul na alwahidi akwai lubabul nuqul na ibn hajar akwai dai malamai sosai da sun yi magana akan asbabul nuzul ma'ana mu faɗi ɗaya kenan daga cikin abu tasirinsa wa ilmu ijazul qur'an hakan nan kuma da ilmi da yake bincike kan ijazul qur'an yadda qur'ani ya gajiyar ya ƙure waɗanda suke magabtan shi masu mishi hasada wanda yake ajiya mun yi nau'i ɗaya daga cikin waɗannan ɓangaren mun yi a tahaddi wanda yake ƙur'ani ya ƙalubalance su a kan matakaiya guda nawa guda uku mataki na farko su zo da littafi kwatankwacin ƙur'ani da suka kaga sai aka ce to an rage su zo da surori guda goma abin ya faskara aka ce su zo da sura ɗaya tallin tal duk kuma suka kasa ya gagara to haka akwai ijazul qur'an da ake karantawa mai zaman kansa amma mu sani kamar yadda na faɗa jiya ijazul qur'an darasi ne mai zaman kansa ba mutum ne zai je yi wani bincike ce ai qur'ani ma ya tabbatar da wannan ba kamar wani lokaci 2001 din nan ko 2002 aka dinga yawo da wasu takardu ko ai qur'ani yayi bayanin ah, hadi 10 september cewar wai suratul tauba ita ce sura ta wasu za su iya tana ko sun manta wannan durudu ne ba shi da alaƙa da asbabun nuzul wai ai wata na tara suratul tauba ita ce sura ta tara ta ina kuma sura ta tara idan ka hada tauba da amfal tunda akwai ruwaya kan cewar tauba da amfal sura ɗaya ne shi ya sama ba a bismillah tsakanin su ba wannan shi da kyau ko to wannan ga wasu abubuwa da yawa ana takallufi a ce abu kaza yana cikin ijazul qur'an kowa ya ɗebo ya yi bincike na zamani ya ce ai qur'ani ya faɗa haka wannan yana buƙatar a tsaya a mai jarasa. malamai sun yi rubutu kan wannan wa ilmun nasikhi wal mansukh yana shiga ciki ilmun nasikh an nasikh shine hukuncin da aka share hukuncin da ya share shine an nasikh hukuncin da ya share al mansukh shine hukuncin da aka share kullu da koko idan aka ce an nasikhatu ayar da ta share al mansukhatu ayar da aka share amma idan aka ce an annasihu ana nufin alhukumun nasih hukuncin da aka share sai kaga sai ba faɗi alhukum din ba saboda shahararre ne inda abu idan ya riga ya bayyana wa maminal min al-man'uti wan na'ti uqil yajuzu hasbuhu wa fi na'ti kun shiru yaqil in ji ibn malik a cikin alfiya to saboda haka tunda an share ba sai ka ce alhukumun nasih da alhukumul mansukh ba da zaran kaga an ce annasihu wal mansukh ana nufin al hukm an nasikh idan aka ce an nasikhatu ana nufin al ayatu an nasikhatu amma sai a ce an nasikh wal ko an nasikhatu wal mansukha shi wannan babi ne mai zaman kanshi a cikin ulumul qur'an in ba kuma ta ba jiya mun taba bangare akwai nasikhu tilawa wal an share karatun an share hukuncin akwai nasikul hukum wa tilawa an share hukuncin an bar karatun akwai tilawa wa bakin hukum duk an share karatu amma hukunci kuma yana nan wa ilmu irabil ƙuran duk yana shiga cikin ulumul alquran ilimin da yake magana kan li'irabun alqur'ani mai girma shi ma akwai littafai da aka rubuta kan irabul qur'an na bada muku wani jiya nace akwai littafi mafi tsafta shine ad-durrul masun fi ulumul kitab al-makanun juz'i 11 ne haka ba shi da yawa wa ilmul alqira'at da ilmul alqira'at wanda yake mun faɗa anan ne za a yi magana kan shurutul qira'a wa kullu ma wafaqa wajha an-nahwi wa kana wa kullu ma wa kullu ma abunna ma wafaqa wajha an-nahwi da abin da ya daidai da fuska ta nahwu wanda yake wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahi isnadun huwa al-qur'an fa hadhihi thalathatu al arkan anan za a tattauna kan shurutul qur'an kan al-qira'at al-qira'atul mutawatira wal qira'atul shadza da sauransu duk yana cikin ulumul qur'an wa ilmu addil ay da ilimin da yake lissafin ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda ka san tsangayar karatu alkur'ani mai girma akwai tsangayar hijaz wata ta tara makka da madina a makka akwai abdullahi ibn kasir almakki almadina akwai nafi'ul madani akwai kuma abu ja'far mun samu garuruwa nau kenan biyu mun samu makka mun sami madina sannan kuma akwai basra akwai abu amr Basari, akwai yaqub al malamai ne kenan hudu kenan akwai kuma kufa wanda ya hada asim ibn abin najud al-kufi ya hada da hamza bin zayyad al-kufi aliyu da kisai khalaf ashir duk garuruwa ne da suke na alqur'ani mai girma to haka nan kuma akwai garuruwa da suke fice kan abdul ai lissafa ayoyin alqur'ani mai girma shi karatu ne mai zaman kansa a kan kididdiga ayoyin alkur'ani mai girma yanzu na tambaye ku na ce ayoyin alkur'ani baki ɗaya nawa ne ya za ku ce ban ji ba dubu shida da ɗari shida da sittin da shida amma zan yi mamaki a ce kuka faɗa zan yi mamaki a ce kuka faɗa wannan abin da ake ba ne akan titi ba shi da alaka na inganci na misqala zarra alaka shi da inganci ba misqala zarra shi kuma wannan abin na cewar bai inganta ba ba abu ne da yake buƙatar sai na janyo aure ko na janyo hadisai ba ka ɗauko ƙur'ani ko mu lissafa shikenan ka duba suratul fatiha aya nawa aya bakwai sai ka ɗauki calculator ka sai ka je ƙarshen suratul baqara sai ka ga aya ƙarshe 280 da shida ko biyar to sai ka hada da ayoyin ƙarshen bakara sai ke plus sai ka je aya ta ƙarshe ta suratul nisa ta ali imran dari sai ka plus sai ka je ƙarshen nisa'i ƙarshen ma'ida ƙarshen an'am a ƙasa da minti ashirin ka lissafa ayoyin qur'ani amma duk wanda ya ce maka ayar qur'ani ayoyin qur'ani duka wai ɗari shida ne shida ne da da shida ƙarya yake ba shi da alaƙa da inganci kwata-kwata ana fata mun fahimci wannan da ke ko kuma ina ma zan samu wasu zakwakuran ɗalibai da za su ƙirga mu a mun gama karata yi na ce ƙasa da minti ashirin za a lissafa su kaga yanzu ba sai na faɗa maka ba kai da kanka za ka ce kaza ne to akwai makarantu da suke fice kan duka ayoyin ƙur'ani mai girma dawo karatu na'am za ka ga sura an yi tafaki kan tana da aya kaza amma kuma malaman duka ayoyin qur'ani sun yi saɓani a kan ina ce aya ta farko ina ce aya ta ƙarshe madaki Fatiya ayoyin ta nawa ne bakwai wace ce ta farko bismillahir rahmanir rahim amman a adadul madani awwal wa kufin ya uddul basmala wa kufin mutanen kufa da mutanen makka nau kenan ya uddul basmala suna lissafa bismillah aya sai aka yi shiru an faɗi mutanen madina an faɗi mutanen basra an faɗi mutanen sham ashe basa sa lissafa bismillah a matsayin aya kuna jina da ke ko to amma su da suka lissafa bismillah a matsayin aya ce sai ya zamana ayar ƙarshe kuma sai suka ayoyi biyan ƙarshe suka haɗa su sai zamana ka ce alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim aya ta ɗaya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آنو كنا أوكي sai zama na mutanen madina da mutanen basra da mutanen sham su ba su lissafa bismillah a matsayin aya ba ce sai suka lissafa alhamdulillah rabbil alamin maliki arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim aya غير المغضوب عليهم ولا الضالين aya. sai zamana tana da aya bakwai duk an yi ittifaki akan wannan amma sai ake samu bambanci wurin ina ce ta nan ina ce ta to ilimi ne mai zaman kanshi ilimin sanin kirdiga ayoyin alkur'ani mai girma mu sake daukan wata sura don buga misali suratul asr tana da aya nawa uku wace ce aya farko wal asri ko wal asri innal insana lafi khusr to ka zan ka karanta wal asr aya sai ka ce wal asr إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبع وتعاير تكفي سر ما عاير لكنا وانا اولا كردقا اولا كردقا كما والأصل إن الإنسان لفي خسر عاير إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق عاير وتواصوا بالصبر عاير كوكينا أشيكينا ƙididdigar sanin ayoyin alkur'ani mai girma ilimi ne mai zaman kanshi kuma wannan ba wai saɓani ba wani da ake karanta kake jin ana cewa an yi saɓani a akan kaza wannan saɓani hukuncin shi daban kuma yana da muhimmanci musamman ga waɗanda suke kira'at musamman riwaya ta warshu mutum ya san ƙarshen aya da farkon aya dan tana da hukunce-hukuncen su a babin kira'at wani jina da kyau shine ma'anar wa ilmu adil ay jami ne na aya da ilimin sanin kirdiga ayoyin alkur'ani wa fawasiliha da karshen aya da farkon aya shine fawasil ina ne fasila karshen aya ina ne farkon aya alqari'a aya ce ko kuma alƙari'atu malƙari'a shine aya a wani lissafin alqari'a aya malƙari'a aya a watan kuma alƙari'atu malƙari'a shi ne aya san ashe muna da aiki a gaban mu sosai da sosai kan abin da ya shafi ulumul qur'an shi karan kai sanin ayoyin alqur'ani mai girma farko da ƙarshe ilimi ne mai zaman kanshi ilmul qira'at ilimi kowanne ɗaya daga cikin su ilmai ne masu zaman kansu wa ilmul rasmul usmani da ilimin sanin rubutun alqur'ani mai girma wanda sayyidina usman ya ya kafa kwamitin zartar da shi ilimin rubutun alkur'ani mai girma kada mu manta shi rubutu na gama gari rubutun imla'i rubutun wasiƙa rubutun da kake yi hukuncin su daban shi rubutun ƙur'ani sanin ƙa'idojin rubutun ƙur'ani hukuncin shi daban Wani jina da kyau a ƙa'idar rubutun larabci nunu taukid al-khafifa ana mata tanwini ne ko kuma ana nunin ce ɗorariya idan na ce wallahi la tazhaban wallahi la tazhaban kaga mace la tazhaban na ba cewa ne la tazhaban ya za ka ya za ka daura mun tazhaban ta'un zalun ha'un sai me ba'un sai me sai nunu ba za ka sa tanwini ne akan akan ba'un ba za ka yi ba'un fataha ne sai nunu sakina kun lura da kyau wani shine ka'idar rubutunta amma a qur'ani ka tuna min yadda aka rubuta la nasfa an bin nafiya an ya aka rubuta ta ainun ainun fatace ne ba sa ainun da nunu sakina ba ɗaya kenan ko hakan na suratu yusuf wala yakunan wala yakunan min asagirin wala yakunan min asagirin shi ya aka rubuta ka kaga wannan ƙa'idar rubutun qur'ani ce ba ƙa'idar gama garin rubutu bane ba za ka zo ka rubuta a wasiƙa ko a wani bayani ba ka ce ai kaga an rubuta a qur'ani kuna ji da kyau ka ce haka za ka rubuta ba ka yi ka ɗibi daji haka kuma ba za ka zo rubuta waɗannan ba ka ce a ai ga ƙa'idar rubutunsu ba haka ake yi Asala da kake rubutawa a rubutun waje ba rubutun qur'ani bai ake rubuta ta sadu lam sai ha'u ta'anis sama qur'ani fa sadu lamun wawun ko ba kai ke ba wa salata zakata haka da haka ake rubuta وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول شن wannan lamun ɗin haɗe yake da haza ko ba haɗe yake da shi ba ba haɗe yake da a larabci haɗe yake da shi a gama garin rubutu wa qalu ma li inda ba rutun qur'ani bane zaka sanya lamun dan da haza to amma a rubutun qur'ani an raba su wa ƙalu ma daban lamun daban yake hada rasul daban yake kenan akwai ƙa'idoji na rubutun Alƙur'ani da girma shi ya kira rasmul usmani ƙa'idojin rubuta Alƙur'ani da girma shi ma ilimi ne mai zaman kanshi sosai da sosai wa ilmin lokacin arabiya da ilimin yaren larabci min nahawi kama daga nahwu wa balaga da balaga wa siwahu ma da sauransu to wannan sune duk suna shiga cikin ulumul qur'an wa yuradu bi kalimatil qur'an wa huwa al-mudaf ilayhi al-kitab al-munazzal ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama bayanu ta'rifi kuma wa yuradu bi kalimatil qur'an ana nufin da kalmata al-qur'ani wa huwa al-mudaf ilayhi shine mudaf ilayhi ana nufi da shi al-kitab al-munazzal shine littafi da aka saukar ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad yana da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kaddama bayanu ta'arifi kuma bayanin ta'arifin sa ya riga ya gabata wannan muna magana akan ma'an al-awwal kenan ko wa ma ma'an al-thani fa yuradu bihi anna labba ulum al-Qur'an nuqila min hadha al-ma'an al-idafi wa ju'ila 'alaman al-fann al-mudawwan wa asbaha madluluhu 'alaman ghayra madluluhu muraqaban idafiyya wa ala hadha fa ta'rifu bi ma'anahu al-ilmi هو علم ذو مباحث متعلقة بالقرآن الكريم من حيث مبدأ نزوله وكيفية هذا النزول ومكانه ومدته وجمعه وكتابته في العصر النبوي وأهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإيجازه ونسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأقسامه وأمثاله وترتيبه وترتيب سوره وآياته وترتيله وأدائه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر في هذا العلم ما ليتوا معنى المعنى الثاني أما معنى تبيو إتتي معناته i'tibaru alaman wai idan an ce ulumul ƙur'an me ake nufi da shi sai ce fa yuradu bihi sai abinda ake nufi anna ulum anna labba ulumul qur'an lafazun ulumul qur'an nukala min hadha al-ma'na an turo shi ne daga wannan ma'ana ta idafi wa alaman aka sanya ya zama ga gamamman suna alal fannin al-mudawwan ga wani fanni da aka rubuta wa'asba asbaha madluluhu kuma abin da yake nuni ya wayi gari cewa alaman wani suna ne gaira madlulihi ba irin yadda yake nunawa ba murakkaban idafiyan a lokacin da yake matsayin murakkabul idafi a lokacin da yake murakkabul idafi abin da yake nunawa daban a lokacin da yake ulum alaman abin da yake nunawa daban abin da ma yake so ya ce mana a yanzu idan aka ci ulumul qur'an abin da ake nufi ilmun isa ya ce wa ala hadha fa ta'rifu bi ma'anahul ilm abin da ake nufi da ulumul qur'an a ilmance wannan shi da kyau a ilmance ilmun ilmi ne zuma bahita da yake bincike binciken shi muta'alliqatun bil qur'an al karim da suke damfare da qur'ani mai girma min haythu mabda'i nuzulihi tun daga farkon saukar qur'ani mai girma wa kayfiyati hadha nuzul da kuma yadda saukar qur'anin ta kasance wa makanihi da yadda qur'ani din ya sauka kaga daga nan ne aka samu makki wal madani wa muddatihi da tsawon shekarun da ya dauka yana sauka wa jam'ihi da yadda aka hada qur'ani din wa kitabatihi da kuma yadda aka rubuta Qur'ani din fil asr nabawi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Abi Bakr da yadda aka rubuta Qur'ani a zamanin sayyidina Abu Bakar wa Umar da yadda aka rubuta Qur'ani a zamanin sayyidina Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda wa ijazihi da kuma yadda yake da ijazul Qur'an wa nasikhi da abin da ya share wa mansukhi da abin da aka share wa muhkamihi da wanda yake bayanansa suke a fili wa mutashabi da wanda yake bayanansa suna nesa wa fasanihi da rantsuwar da ta zo a cikin qur'ani in an ce ka faɗi rantsuwar da ta zo a cikin qur'ani ai nan zaki ta faɗa ko watallahi la akidanna asnamakum ba da an tuwallu mudbirin tallahi taftau tafkum yusuf hatta takuna haraban aw takuna min Wa al-halikin wash-shamsi wash-shamsi وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والضحى والتين والزيتون وأمثاله لإير مثالا da suka zo cikin Qur'ani da irin misalan da suka zo cikin alkur'ani don qur'ani ya zo da misalai da dama wa daraballahu masalan abdan daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla wa tartibi suwarihi da yadda surorin qur'ani aka jeranta su wa ayatihi da yadda aka jeranta ayoyin qur'ani wa tartilihi da yadda ake rera karatun alqur'ani wa ada'ihi da yadda ake bayar da shi ila ghairi zalika zuwa da wasu bangarori daban-daban min albahith allati tuqu fi hadha al-ilm cikin irin abubuwan da ake ambatawa a ilimi kenan idan aka ce ma huwa ulumul qur'an bi itibarihi alaman shine wannan ta'rifi da. ilmin huwa mabahith mutaalliqatan bil qur'an al-karim min hadha mabda' an-nuzul wa kayfiyat hadha an-nuzul wa makanihi wa muddatihi wa jam'ihi wa kitabati fi al-asr an-nabawi wa hadha abi bakr wa umar radiyallahu anhuma wa ijazi wa nasikhi wa mansukhi wa muhkami wa mutashabih أقسامه وأمثاله وترتيب صوره وآياته وترتيله وأدائه yana an rubuta Qur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta Qur'ani a zamanin sayyidina Abubakar da Umar shi Abubakar shine Abubakar Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Sa'd ibn Murra at-Taymi radiyallahu ta'ala an shine awwalul awwalur rijali islaman farkon wanda ya musulunta cikin maza shi Abubakar kenan wa afdalul ummati ba'da nabiha shine mafificin al'umma baki ɗayanta bayan annabin wannan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kenan shine sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama siliki abin nan sahabi ne na manzo Allah sallama dan nasu alqur'ani mai girma iz yaqulu li sahibihi shine kuma wasihiri shine siliki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa amirul hajji kuma shine amirul hajji da annabi sallama ya tura a shekara ta tara bayan hijira shekara ta tara annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura sai na abubakar ya zama shi ne amirul hajji ku sai ba wata matsala da aka samu dan an dora al'amari ga masana shi ya rasu a shekara ta goma sha uku da hijira shi sai na abubakar kenan ya yi halibanci kenan tsawon shekara uku allah madaukin sarki ya kara masa yadda amma shi sai na umar ne Umar ibn Khabbab sahibul futuhat wanda yake a zamanin shi an ci garuruwa da yawa da yaki ya bude kasar Sham Tabaristan Qudus ne annatuku bi sawab ya auri Ummu Kulthum ita um shi wa kenan Umar ibn khabbab ya ya auri Ummu Kulthum ita Ummu Kulthum ya ce ta Ali bin Abi Talib wacce Fatima radiyallahu anha ta haifa kun gane karatun Umar ya auri ya auruwa umu kulfum wace ce umu kulfum iyar sayyidina ali kuna ji da kyau ko wacce sayyidina ali ya haifa tare da fatima a na tsakanin fatima da ali da umar babu wani sabani daga baya ne kawai aka yi kwanci aka kyankashi wata gaba ake neman a sata amma babu ita a wannan lokacin babu ita asali ma sarkan juna ne ya rasu a shekara ta 23 da hijira ya yi halifanci tsawon shekara goma Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya bi yana abi da yana cewa wa kul khairun nasi ba'da muhammadin wa ziyarahu kirman kuma usman al-arjahu wa radihu min khairul bariyati ba'dhum aliyyun حليف الخير بالخير منجح وإنهم لا رحب لا ريب فيهم وعلى نجم الفردوس بالنور ذكره al وسعد wa amir fihi فرحته وعامر فهير والزبير ma la yatu mawdu' hadha al ilm القرآن الكريم من أي ناحية من هذه النواحي المذكورة وموضوع هذا العلم موضوعي عند أجي تتونا وأن علم علوم القرآن شين القرآن الكريم أنا أنا تتونا شين القرآن من من أي ناحية تقوة علم كو تقوة نبانجري من هذه النواحي دقوات أن نبانجروري المذكورة لك أمبتا أمبتا الناس يقولون منسوخ an ambaci almuhkam wal mutashabih an ambaci ijaz an ambaci abin nan makanu nuzulihi zamanu nuzulihi tartibuhu abin nan ada'uhu duk an faɗe su to duk waɗannan su ne abin da ake tattauna su a cikin ulumul qur'an yana da kyau mu san fa'idoji shi ulumul qur'an din nan da ake magana wacce fa'ida ake samu a karatun sa shi ne malai ce fa'idatu ulumul qur'an لمعرفة هذا العلم فوائد نجملها فيما يأتي إنه يساعد على دراسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهم واستنباط الأحكام والآداب منه إذ كيف يتأتى لدارس القرآن الكريم ومفسره أن يتوصل إلى إصابة الحق والصواب وهو لا يعرف كيف نزل وهو لا يعلم كيف نزل ومتى نزل وعلى أي حال كان ترتيب سوره وآياته وبأي شيء كان إعجازه وكيف ثبت وما هو ناسخه ومنسوخه وكيفية ترتيله وأدائه إلى غير ذلك وهذا العلم بالنسبة للمفسر مفتاح له ومثله مثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقا إيه؟ ما ليتي لمعرفة هذا العلم دوما سنو وانا إلمي دمكي مغانا عكان شيء إلمه أسباب النزول فوائد أكو فائدوجي نجملها زامو تتراتا مجي فائدوجي نزاسو زوك مرحكا Inna shi sanin ulumul qur'an karatu akan ulumul qur'an Musa'idu ala dirasatil qur'an al-karim yana taimakawa akan bincike na Al-Qur'ani mai girma dai kenan ko wa fahamihi haqqal faham yana taimakawa akan fahimtar qur'ani hakikanin fahimta no kenan dan ce yace najmaluha za mu tattara kenan muka bude fa'idojin ba guda uku bane kamar yadda muka gansu daya biyu uku a karkashin kowace akwai fa'idoji da dama yusa'idu ala dirasatul qur'an al-karim yusa'idu ala fahmi ƙur'ani quran faham kenan misali masa nawa biyu wastinbatul ahkam za yana taimakawa akan turo hukunce hukunce no kenan uku wal adab yana taimakawa akan turo ladubba a cikin ƙur'ani. mai idan za a tambaye ka faɗi littattafai na musulunci da suka yi magana akan adab La dubba na zaman tare dubba hakkin iyaye akan ‘ya'yansu hakkin ‘ya'ya akan iyayensu la dubba hakkin Allah akan bayansa hakkin manzan Allah akan al'ummarsa wanda zabi za ka faɗa eh alƙur'ani mai girma wa qabara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa in tuti'uhu tahtadu wa na nazatun fi shay'in fartu ila Allah wa rasul shine littafi na adab na majali da duk wani wa makhtalafta fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah kaga akwai adab shine littafi na farko da mutum zai ambata mana yace iz kaifa yata'atta yace ya za a yayyu li daris alquran alkarim ga mai karatun alqurani mai girma wa mufassirihi ga mai fassara qur'ani mai girma ya za a yayyu an ya tawassala ila isabat haq ya kai zuwa ga abin da yake gaskiya wa sawab da abin da yake daidai wa huwa la ya'rifu kayfa nazal wa huwa la ya'lamu kayfa nazal alhalin bai sanya qur'anin ya sauka ba saboda Allah zai ya faɗi daidai a tafsiri ya faɗi daidai a fassara alhalin bai sanya ya aka qur'anin ya sauka ba wala mata nazal bai sanya yaushe ya sauka ba dan kun ga misalin da muka faɗa da na ayat suratul ma'ida in mutum bai san wannan ba ya za a sai ce eh ya halatta dai mutum yana da imani ya dan tsotsa kaɗan ko ba ke ba don bai san asbabun nusul ba wa ala ayi halin na haza kuma a wannan hali wannan din ya kasance kana tartibu suwari wa ayati jerantu surori da ayoyi ya kasance wa bi ayi shay'in kana ijazu to wannan bangare ijazul qur'an din ya kasance wa kaifa sabata kuma ya aka tabbata wa ma huwa nasikhu huwa mansukhu kuma wanne ayoyi ne suka share wasu Ali bin Abi Talib ana rawaito da gare yace duk wanda bai san nasikh wal mansukh ba kada ya ci uku a Qur'ani a shi kenan akwai aiki tukuru ba wai aiki kaɗan ba aiki tukuru aiki tsaye domin a tashi a san waɗannan al'amura karke tsammanin wai kawai abin da yake a cikin littafi ne kawai za ka karanta ka to ka faɗa wa mutane an wuce wannan ba wannan ba haka bane in baka sani ba ya za ka gane yaran nasu kowane ilimi da sa duk sun ga kaɗai baya sa ka gane yaran waɗanda suke annasikh wal mansukh akwai shi a qur'ani akwai shi a hadisi akwai shi a nahwu ko babu annasikh wal mansukh a nahwu akwai shi mana al-bustanu jamil kaga muftara khabar an ka sanya mishi nawasikh sai ka ce kanal bustanu eh jamilan ba za ka ce jamilun ba shi sa ake kiran kana wa akhwatuha da inna wa akhwatuha nawasikh domin suna share hukuncin muftada wal khabar su bashi wani hukuncin daban wannan ji da kyau ko so da haka dole ne mutum ya fahimci ilimi yaran kowane ilimi wa kafiyatu tartili wa ada'i da yadda ake rera shi da yadda ake karanta shi ila da zalika zuwa ga haka fa hadha ilmu wannan ilimi na ulumul qur'an bin nisbati lil mufassir matsayin shi a wurin malamin tafsiri miftahul lahu mabudi ne gare shi kenan ba shi da shi babu yadda za yi shiga ku da kyau kuma na sa ku shaida na ce ka ɗauki wannan abin da ya ɗabbaka ya faɗa ka ɗabbaka shi akan tafsiran da suke a ƙasa yanzu da kowa yake tafsiri da waɗanda suka fahimci waɗannan ƙawa'idin da wanda ba su fahimci waɗannan ƙawa'idin ba ka ɗora tafsirin nasu ya za ka ji za ka ji wannan akwai zaƙi ka ji wannan layi wa misluhu mislu ulum Hadis. hadith misalin ulum al-qur'an kamar misalin ulum al-hadith ne بالنسبة لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة الحقة قد wanda yake so ya karata hadisi karata hadisi na gaskiya ba karata hadisi dan shafa shafe ba ka gane ko ka sa ko wanda yake karata hadisi haqqan a karanta littafi ya sake maimaita shi ya sake maimaita shi karanta littafai da yawa ba shi bane itqanin su ka fahimce su hakikanin fahimta shine daidai amma sai ce in ya baiti uku a wurin wani sai ce ai ya karanta alqabul hadis a wurin wani ya karanta bayqoniya a wurin wani alhali darasi dai ya taba halala akwai ko babu Wani zai ce ai ya karanta ulumul qur'an wata kila darasi uku إن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي يمكن من دعوة مفتريات أعداء الإسلام وصد غاراتهم التي شنوها على القرآن الكريم زورا وبهتانا واختلقوا عليه ما شاء لهم هواهم أن يختلقوا ولا شك أن الدفاع عن القرآن الكريم الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية وعلى كل من يقدر عليه ويجيد أساليبه لا سيما علماؤها وأهل الرأي فيها وإنه لشرف عظيم وفضل كبير أن يكون المسلم munafihan an hadha alkitab aljalil ce lalle mai karatu alqur'ani mai girma yana rike ne da makami mai girman gaske wanda yake wannan makamin min yumakkinu zai tabbatar da shi min tahdi muftarayati a'da'il islam wajen tunkuɗe da mai da martani ga kirkire-kirkiren makiya musulunci wa saddi gharatihim da kuma kare hare-haren da suke kawowa allati shannu al-qur'an wanda suke kawo ta akan alqur'ani yau su kirkiro kaza gobe su kirkiro kaza zuran dan ƙarya wa bautanan da kirkirar ƙarya wa alai ma sha Allahum hawahum suka kirkiri abin da zuciyarsu ta riya musu an yaktalaku akan su kirkira wala shakka tabbas babu shakku anna difa'an qur'an karim a tsaya tsayin daka abima qur'ani kariya allazi huwa asul islam qur'an da yake shine asalin musulunci min awjibil wajibat yana cikin manya manyan wajibi alal ummatil islamiyya akan umman musulmi baki daya wajibin su ne sai su ba Qur'ani kariya wa ala kulli man yaqdiru alai hakan nan kuma ga dukkan wanda yake da iko akai wa yajidu asaliba da kuma yake iya mai da martani kenan kawai ba hamasa ce za ta saka ka mai da martani ba sai ka je ka lalata wancan yayo barna ka ce za ka mai da martani alhalin baka sani ba sai ka mai da abin ga ahlul zikir kenan Lafiya ma ulama wa sai malai musamman malaman alumma wa ahlul ra'ayi fiya da masana a ciki وإنه لشرف عظيم للي مقيني بجرمان قسكي وفضل كبير فلا لا شيء بجرما أن يكون المسلم متم مسلمية كسن شيء منافحا مبارك كارياني عن هذا الكتاب الجليل دنقري دوانا لتفن على القرآن بجرما إن دارس لهذا العلم يكون على حظ كبير من العلم بالقرآن وما يشتمل عليه من أنواع العلوم والمعارف ويحظى بثقافة عالية وواسعة فيما يتعلق بالقرآن الكريم وإذا كانت العلوم ثقافة للعقول وصلاح للقلوب وتهذيبا للأخلاق وإصلاحا للنفوس وعنوان التقدم والرقى ففي القمة من كل ذلك علوم القرآن فالقرآن أحسن الحديث وأصدقه وعلومه أشرف العلوم وأوجبها على كل مسلم وعليه إن دارسي لهذا العلم للم يكرته وأن علم وأن علم كنا علوم القرآن على حظ كبير ينادى كصومي جرمان قفكي min ilmin fil Qur'an akan ilimin da ya shafi Qur'ani wa ma yashtamilu alayhi yana da ilimi na abin da Qur'ani ya kunsa min anwa'il ulum na nau'ukan ilimi daban-daban wal ma'arif da sani daban-daban wa ya ba kuma zai samu bi saqafatin aliya wayewa babbar wayewa wayewa wa madaukakiya wa wasi'atin kuma yalwatacciya bima ya ta'allaqu bil Qur'an karim da duk da ke da alaka da Qur'ani mai girma Wai idza kanat al-ulum thaqafa lil-uqul idan ilimi ya kasance yana wanke ƙwaƙwalwa daga duhun jahilci ya sanya mata haske idan wani shine dabi'a na ilimi wa salaha lil kuma ilimi shi ke gyara zuciya nau kenan biyu wa tahziba lil-akhlaq ilimi shi ke gyara ɗabi'un mutane wa islaha lin ilimi shi ke gyara zukata wa unwanu taqaddumi wa ruqi kuma ilimi shi ke nuna al'umma ta ci gaba ta hauhawa a firƙin mati to abin da ya fi kowanne ƙololuwa min kulli zalika a duk waɗannan abubuwan na ilimi ulumul qur'an shine ulumul qur'an shine abin da zai fi gyara hankali shi zai gyara zuciya shi zai gyara ɗabi'u shi zai gyara hankali da duk wani abin da ake bukata fal qur'anu ahsanul hadith na farko qur'ani shine mafi kyawun zance wa asdaqu shine mafi gaskiyan zance wa ulumu ashraful ulum ulumul qur'an kuma shi yafi kowane dan shine ilimin da ke da alaka da zancen ubangiji kai tsaye wa wajabuha ala kulli muslimin kuma shine ilimin da yafi zama wajibi akan kowanne musulmi alhamdulillah ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya albarka a wannan haduwa da muka Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin muka samu na karatu da suka gabato a wannan karatu waɗanda suka shirya wannan ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya musu albarka ya kama musu da mafi kyawun abin da yake sakan kama bayansa da suka aikata ayyuka na kwarai kuma Allah madaukakin sarki ya sanya wannan karatu da muka yi ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik